This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran sunana Usman Kabar da zan karanto. Akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu sannan wasu guda saba'in da hudu suka jikata a wani harin bam ɗin ƙunar baƙin wake a garin Injamena ta ƙasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da 'yan Boko Haram suka kai wa wani ƙauye a Najeriya inda suka kashe akalla mutane goma tare da tare manyan hanyoyin mota a yankin. sun kai wannan harin ne a wani ƙauye da ake kira ngamdu kimanin kilomita 100 daga yammacin maiduguri ta jihar borno ba da wani ko kuma wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin kai wannan hari na chadi amma hukumomin ƙasar na zargin 'yan boko haram ɗin ne na najeriya da suke ta kai jerin hare-hare a 'yan tsakanin nan ya zuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda suka mutu guda goma sha biyar ciki har da na wanda ya ta da kansa ɗin tare da lullube kansa cikin shigar mata sannan kuma ya ta da kansa kamar yadda paul manga kakakin 'yan sandan chadi ya faɗa kasar chadi dai a watan da ya gabata ta haramta yin shigar niƙabi da zai lullube jiki kaf saboda gudun kar a yi shigar bultu a dinga ta da bama-bamai a cikin al'umma Manga ya ce dan kunar bakin waken ya so kutsawa cikin kasuwa ne amma ya gagara a lokacin da 'yan sanda suka dakatar da shi ya tada bam din a inda yake a tsaye. shugabannin siyasar kasar libya sun sa hannu a yarjejeniyar mulkin raba daidai na majalisar ɗinkin duniya da ta gabatar musu a jiya asabar a maroko sai dai masu tsatsauran ra'ayin addinin da suka kwace ikon garin tripoli ta kasar libya ɗin sun ƙi halartar taron banadino Leon ya kira wannan abu da cewa sharar fage ce ga Libya domin hawa turbar zaman lafiya. Sai dai wani na gefen gwamnatin Tripoli ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa muna nan muna tattaunawa a cewarsa bai ga dalilin da ya sa sauran bangarorin ke ta garajen sa hannu ba ba tare da an sami amincewar dukkanin bangarorin da ke adawa da juna ba. jagoran na majalisar ɗinkin duniya a tattaunawar leon ya ƙara da cewa hakika wannan tattaunawa ana sa ran za ta iya cimma manufa sannan kuma kofa a buɗe take ga duk waɗanda ma ba su samu damar sa hannu a wannan yarjejeniyar ba haka ma wakilin amurka na musamman jonathan wina shi ma ya tabbatar da haka cewa kofar a buɗe take kasar Libya dai na cikin taskul rashin zaman lafiya tare da tun lokacin da aka hamɓar da gwamnatin Muammar Gaddafi da kuma kashe shi a shekarar 2011. Su kansu 'yan kungiyar ISIS sun mamaye wurare daban-daban a kasar wanda hakan ya daɗa jefa kasar a cikin rudani. An ɗage zaben ƙasar Burundi da kusan mako ɗaya bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka suka gargaɗi cewa yin zaben na iya ta da ƙayar baya ga ƙasar wanda dama tuni wasunsu sun faro rikici a kan lamarin. Wata doka da Pierre ziza shugaban kasar ya sanya wa hannu a jiya Asabar ta ba da sanarwar ɗage zaben na shiga na shugaban ƙasa wanda aka mai da shi daga ranar 15 ga wata zuwa 21 ga watan Yulin nan da muke ciki. a halin da ake ciki dinnan wasu 'yan bindiga sun yi taba ta kashi da sojojin gwamnati a kan iyakar tsakiyar afirka da ƙasar rwanda gwamnan jihar kayanza da ke afirka ta tsakiya kanishiyos da ya ce Hakan ya faru amma ba zai iya tabbatar da zargin da ake ba na cewa 'yan bindigar sun tsallako ne daga kasar Ruwanda, amma hakan ya ƙara fargabar faɗaɗar rikicin na ƙasar ta Ruwanda. Buƙatar ziza ta tsayawa takara karo na uku ya saba wa ƙa'ida da aka sanya wa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a yarjejeniyar Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta Burundi. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani bam ya yi bindiga a wata mota a gaban ofishin jakadancin kasar italiya da ke alkahira a kasar masar a safiyar jiya asabar inda ya kashe mutum ɗaya ya yi kuma kace-kace da wani bangare na ofishin mai tsohon tarihi Wata ƙungiya mai kiran kanta da sunan Islamic State of Egypt ce ta ɗauki nauyin kai wannan hari wanda suka rubuta a shafin suna yanar gizo. Sai dai har yanzu ba wani sahihancin wannan magana da suka faɗa a hare-hare da dama a baya-bayan nan a Misira wata ƙungiya da ke ikirarin tana da haɗin gwiwa da ƙungiyar ISIS mai suna Sinai Province of the Islamic State sun bugi kirji cewa su ne suke kai waɗannan hare-hare. Jami'ai a Masar sun ce ana nan ana ci gaba da bincike binciken wannan al'amari sannan kuma har ma an zakulo wani faifan bidiyo wanda yake da nasaba da al'amarin firaministan italiya matteo renzi ya tuntubi shugaban kasar masar abdul fattah el sisi game da cewa kasarsa za ta ba wa ita masar haɗin kai da kuma goyon baya game da dakile ayyukan ta'addanci da ya addabi ƙasashen. Ƙasar Amurka da Iran sun sha fama a ranar Asabar don warware ƙullin da ya hana ƙasashen cimma matsaya mai tarihi don cirewa Iran takunkuman da aka ƙarƙama mata a matsayin musanya da kuma maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran. sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na iran muhammad javad zarif sun yi zaman ganawa a vienna tare da jami'an hulɗar ƙasashen waje wanda ƙungiyar turai suka turo haka kuma shugaban ƙungiyar ta turai frederica magrini da wasu ministocin ƙasashen waje sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka ba wa jama'a game da inda tufkar take tsaye ko kuma inda aka samu matsaya kamfanin dillancin labarin reuters ya rawaito cewa an ji ministan harkokin wajen faransa laurent favius na cewa ba komai ne a cikin faifai ko kuma ake bazawa a faifai ba har sai ya nuna haka kuma ministan harkokin wajen birtaniya philip hammond da na jamus frank walter duk suna can birnin na vienna su ma ministocin wajen kasashen rasha sagi lavrov da kuma na china wangi sun ce za su iya dawa ita kasar ta vienna matakar aka sami matsaya a kai tun dai a watan afrilu ne da ya gabata ake ta tafka muhawara domin samun matsaya game da makamashin na nukiliyar kasar ta iran Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai dubi takaddamar da ake yi ne a wasu jihohin tsakanin gwamnoni da ƙananan hukumomi. Idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirye-shiryen da suka gabata, mun taɓa taɓo wannan batu musamman a jihohin da gwamna da shugabannin ƙananan hukumomi 'yan jam'iyya daban-daban ne. Yau za mu fara yada zango ne a jihar Filato, inda kwanan nan gwamnan ya bada umarnin sauke ɗaukacin majalisun ƙananan hukumomin jihar. Abinda suka ce ba za ta yiwu ba, domin ko yadda aka zaɓe shi su ma zaɓaɓɓu ne. Ga dai abinda shugaban ƙaramar hukumar Mangu Kelad Muftan ke cewa sa'in da suke zantawa da Zainab Babaji. mun samu sanarwa cewa gwamna ya dakatar da duk eh, zababbin camomi da kansiloli na duka local governments na plateau state kuma mun gan wannan dakatarwa ba a kan ka'ida uh, da ke tafiyar da aikin karamomin hukumomin plateau state ba to har yau da muna bincike mu gan shafin wannan doka da ta ba shi izini domin ya saukar da mu ba mu samu ba sai kuma muna jin jita-jita ya ce ba mu bashin haɗin kai kuma mun ce ba mu son mu yi aiki da shi tun da ya shigo ofis muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu nuna cikakken goyon baya da haɗin kai da shi gwamna da sauran ma'aikatansa da ya shigo da su. To amma ina ku yanzu tun da shi gwamna ya ce ku bar ofis. To matsayin matsayinmu shine mu ne har yanzu cikakken camomi masu cikakken iko da aka zaɓa shekara ɗaya da wani abu da ya wuce. Kuma eh, zaman mu a ofis ya kamata ya ci gaba har 2017. Za mu bi maganan nan daki-daki har in allah ya da za mu samu sulhu ta fannin kotu da duk dai irin shawarwarin da za a yi da shi gwamna. hau kuma Zainab din ta nemi ji daga bangaren gwamnati inda ta zanta da sakataren gwamnatin jihar Filaton domin jin hujjan gwamnati na daukan wannan matakin. Ga da abin da sakatare Rufus Bature ke cewa. Mai girma gwamnan jihar Filato ya saukar da camomi na lokal gama. Gwamna da ya hau mulki ya tabbatarwa camomin nan za a yi zama da su domin kirkiro abubuwan arziki na jihar plato ya kuma gaya masu za a yi tafiyan nan tare da su muna nan ba a ji komai ba su uku sai kawai muka ji gashi sun kai gwamnati kotu so mun fara gani cewa mutanen nan ba su da shirin da za a yi tafiya tare da su ne shi yasa suka kai gwamnati kotu to a cikin law na house of assembly akwai dokar da ta ba gwamna iko ya sokar da camomin local government. To ina matsayin dokar kasa game da wannan batu. To a nan domin kafa hujja mun samu lauyoyi ne guda biyu muka tambaye su da farko ga barista ɗin Lami Alhaji Ushishi da abin da yake cewa game da wannan batu a wata hirar da suka yi da wakilinmu na Mina Mustapha Nasir Batsari. Eh to a gaskiya in mutum zai wannan bayanin dole ya koma kundin tsarin Najeriya. kuma da mutum ya duba kundin tsarin Najeriya sashe na bakwai ya zayyana cewa yadda za a gudanar da ayyukan yau da kullum a kananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiyya duk wanda aka zaba a matsayin shi na chairman kamata ya yi ya ayyukansa yadda kudin tsari ta zayyana to za ga cewa dan matsalar da akan samu ko matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi chairman zai zauna to za ga akwai wasu jihohi sai ga a ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku to za ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su sai ya kai roƙo majalisar jiha sai ce a rusa su sannan sai a sa kantamomi to za ga wannan domin kundin tsari ta ba jihohi abin eh, wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yadda suka ga dama ba a hukumance wannan bai daidai ba bai dace a ce kawai gwamna ya kai roƙo majalisa ta sauke zababbin ƙananan hukumomi shi ya naɗa kan bai dace ba bai dace haka nan ba tun da dai an ce musu shekaru uku su ma su ma gwamnoni ai shekaru hudu suke yi shi kuma shugaban kasa ai bai taba zuwa cewa majalisa ya ce shi gwamna na jihar kaza ko irin rikicin da suke samu da shi a rage shekarun da shi yake ba wannan bai dace ba to amma me yasa ake samu haka to akan samu wannan ne ka san harkan siyasa shi gwamna idan ya zo ya ga cewa mai yi ya samu <laughs> matsala da wasu camomi sai ce to a rusa bancin haka kuma idan shi yana son ko kuma wasu 'yan siyasa suna so na gidansu su su hau wannan kujeran sai a rusa kuma sai a sa kantomomi ko da yake kantomomin ma sun saba ma doka ba haka doka ta ce wato yanzu kamar misali idan wani ya dauki kara ya kai gwamnonin da ke yin haka a kotu kana ga zai ci nasara sosai kwa kwarai kwarai zai ci nasara amma irin wannan hukunci ma sai an bi ta har zuwa kotun koli kotun koli ne za ta iya ba da fayyaci za ta iya ba bayani dalla dalla yadda abubuwa yake cikin wanda tsari kuma ba wanda kuma daga can kuma ba ɗaukaka kara kace kantomin ma sun saba ma ka'ida kamar yaya sun saba ma ka'ida domin sashi na bakwai na kundin tsarin najeriya cewa idan aka kafa gwamnati a kananan hukumomi su zama zababbun jama'a ba wanda aka ɗora ba su zama zaɓaɓɓu da shi ciyaman da su kansiloli su zama zaɓaɓɓu wanda jama'a suka zaɓa cewa su za su yi mana mulki a kananan hukumomi ba wanda wani ya tashi ko aka kai sunansa wani wani gwamna ko wani wani kwamishina ko aka ɗora a matsayin ciyaman ko shi ma lauya lewi bilkantu da zainab babaji ta zanta da shi kan wannan batu ga hasken da ya kara muna Eh, to ni dai a sani na bisa ga sashi na bakwai na kundin tsarin kasan nan na nigeria Idan camomi zababbu ne aka zaɓe su, to gwamna baya da izini ya cire su saboda ko da kotun kolin ƙasar nan ma ta yi hukunci cewa idan zaɓe aka yi to mai cirewa sai masu zaɓen. Kuma duk wani doka da ma imma jiya ta yi ko wace jiya ta yi to idan ya saba kundin tsarin ƙasar nan to dokan ba ta aiki bisa ga sashi na ɗaya sakin layi na biyu saboda ya sa sha bamban da dokan da gwamnati ta yi da kuma kundin tsarin ƙasar nan misali sashi na hudu sakin layi na bakwai na dokokin nan idan yan majalisar ƙasa suka yi doka to ma jiya ba ta sai doka ba idan ta saba wancan dokan to dokan jiya ba ta aiki saka ba shi ma da hurumi ya ce ya rusa su saboda zababbu ne ma'ana wadda suka zaɓe su suna son su gwamnati kaɗai da yana su ya ce ba son su kaga ai ba zai yiwu ba can ku a jihar taraba ba zababbun ne aka tuɓe ba a'a cewa aka yi waɗanda ke kai su zarce abinda sauran jami'un adawa suka ce wajibi ne a yi zaɓe wakilinmu ibrahim abdulaziz ya zanta muna da waɗannan mutanen da farko ga alhaji hassan jikan ardo shugaban jami'ar apc na jihar taraba ina tabbatar maka zamu shigar da kara don ba daidai ba ne don an ce ƙananan hukumomi kullum a shirya zaɓe a miƙa ba zaɓaɓɓu ba wai a naɗa kan tumomi ba saboda haka ba daidai ba ne a ba mutane hakki su zaɓe abin da suke mun gaba shirye-shiryen namu duka kowane karamar hukuma in ma yau ne za a yi zaɓe mu a shirye muke a zai a shiga zaɓe mutane su zaɓe abinda suke su duk abinda suka zaɓe mu mun yadda saboda mu dama aikin talakawa muke aikin mutane muke su su suka aje mu a nan saboda haka mu muna kan bakan mu har yau har gobe shi ma dan takarar gwamna a ƙarƙashin tuta jam'iyyar action alliance mr charles buki ga abin da yake cewa akwai demokradiyya a jiha akwai a federal government sana wannan taku takarar gwamnati na kasashen da ma wanda ke kasa da talaka a zo a yi kwashe mulkin gabaki daya da karfi a doki a cire demokradiyya a bawa kyateka ba kyateka a constitution baya cikin tsari baya in fact abin din mu yanzu hakan da nake gaya maka magana reporter muna shirye an gama ta kaɗi kotu za mu je. Honorable Gambo Usman wanda ya tsaya takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar United Democratic Party cewa yayi ba za ta sabu ba. Eh gaskiya mu ba mu yadda da wannan ba mun ma shirya yanzu haka za mu je kotu. An yi dashe ne wanda baya cikin tsarin mulki dama dokan ƙasar nan shashi in ce section 7 section 1 na kasan ta ce daga zaɓeɓɓe zuwa zaɓeɓɓe. To kenan kaga wancan mulkin dashe an bar shi tun zamanin baya can can can lokacin da ma bamu da tsare-tsare. yanzu an samu tsarin da ya kai ga daga zabe zuwa zabe don haka yanzu haka mun shirya zamu je kotu mu challenge wannan ma a yi kokari a yi gaggawa a yi zabe a biyan da abin kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanada to sai dai sakataren yaɗa labarai na gwamna Alhaji Alhassan mijin yawa ya yi wa shi Ibrahim Abdulaziz ƙarin bayani na dalilin ɗaukan wannan matakin. Eh akwai abin da a turanci ake ce prerogative na gwamna. saboda haka al'umma a ko da yaushe kai abin da ya dace musu dole ka samu korafe korafe daga wajen wasu su wasu za su ga wannan abin ba kyauta ba wasu za su ga yayi daidai saboda haka a ko da yaushe da aggregate da ake dauka shine menene yawancin jama'a suka ce a kai eh. so ba za ka zauna kowane abu ɗaya da kai ya kana gwamna ya zama na don wani yi kuka ka ce ba yi daidai ba. Allah ba ya kare tura inda mota siyasa ce to daban na bani turata ta mota daga a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dun maka ɗaka ya kata yara su kama kowata karuwai na zuwa tabi Daga wanda ke biye da shirin satin da ya gabata mun kawo muku zaben kasar Burundi ne kuma mun kawo muku kalaman magabata ne dole ki ranar laraba mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a yi ta manya manya ta kare a zaben kasar Burundin domin ko ranar ce za a yi zaben shugaban kasa mun samu daman zanta da wasu 'yan kasan domin jin ra'ayinsu game da zaben da aka yi da ma wanda za a yi sai kuma dai a cikin harshen Swahili. Kawaida kutura ni, ka, ni kawaida kama... Cewa yake a matsayina na ɗan ƙasa haƙƙina ne in jefa kuri'a in zaɓi shugaban da nake so idan dai ka jefa kura za ka samu shugabanci irin wanda kake so. na nafurahi sana tena sana kwa, moyo wako naona wapenda pia. Ina cike da farin ciki domin irin wannan lokacin muka daɗe muna jira. Ina son ƙasata kuma duk wanda ke son ƙasarsa to wajibi ne ya zaɓi shugabanni da yake da ƙwarin gwiwa a kansu. To sai dai yau anan shirin zai ɗiga aya sai wani satin cikin ikon Allah yanzu a madadin wakilanmu wato Zainab Babaji, Ibrahim Abdulaziz, Mustapha Nasir Batsari sai kuma abubakar junaidu da cubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman rikicin boko haram wanda ya faro tun daga shekarar 2009 ya haddasa mutuwar dubban mutane mafi yawansu a arewa maso gabashin najeriya lamarin da har ila yau ya sa mutane sama da miliyan guda ficewa daga mahallansu baya ga tallafi na cikin gida da 'yan gudun hijira ke samu akwai rautanni da dama da ke nuna cewa akan samu ɗauki daga ƙasashen waje a 'yan kwanakin nan ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta sanar da shirin ba da tallafin dala miliyan 23 kwatankwacin naira biliyan 4.700 domin a taimakawa waɗanda rikicin na boko haram ya shafa shin me ake da irin waɗannan kuɗaɗe ko kuma kayayyaki idan sun zo a sufar kayan tallafi ta yaya ake raba 'yan gudun hijirar wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz da ke yola a jihar adamawa wadda ita ma ta sha fama da har-haren na boko haram ya bi diddigin wannan lamari baya ga gidauniyar da tsohuwar gwamnatin jonathan ta kafa karkashin janar tiwa dan juma hakanan kuma akwai wani shiri na tada koma da 'yan kasuwa da suka yi asarar dukiyoyinsu a wannan hare-haren shirin da ake walakabi da presidential initiative to sai dai kuma ganin yadda ma 'yan gudun hijiran da kuma sauran al'ummin da hare-haren boko haram ya shafa ke kokawa ne ya sa aza aya tambayar ko shin ma kudaden na kaiwa ko ga waɗanda lamarin ya shafa da farko dai ga ta bakin wasu da lamarin ya shafa da farko dai suna na garba amma to muna ji da rediyo an ce za a taimaka mana shagunan mu gidajen mu suka gone muna jin jita jita amma mu da har yanzu ba mu ga komai ba a gidan ma duk an rusa da shi wani bom ya rusa wani kuma boko haram sun koko ne sannan ba ma da abinci wanda za mu je mu ci a gida muna roken a mai girma babanmu Allah sa ya karba kukan mu ya share mana hawaye mu kuma mai da kowa gida da tallafi abin da zai ci wai shi me ake da kuɗin yama kuma ake raba ga 'yan gudun hijiran idan har ma kudaden na kaiwa gare su kuma don amsa waɗannan tambayoyi na faji ta bakin babban jami'in hukumar nema alhaji sa'adu bello da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da matsalar boko haram ta shafa wanda ya ce ba hakkin su ne ma raba kudaden batun maganar taimako dai ba musulmi ban san cewa nema ta samu wani taimako daga wani wuri ba fona abinda muke da shi a mu shi muke amfani da shi eh, ya gurgudo eh, mu tallafa wa mutane in ma an yi wani taimako maybe eh, a gwamnatance su za ta shigo kafin gwamnati kuma ta mika wadda eh, hukumomin da ya kamata a mika musu wurin taimakawa wannan al'amari eh, musamman wa'inda abin ya shafe su hukumar ku ta nema da ku kuke tare da waɗannan mutane watakila a kuma kwamitin da ita nema ma take ciki dangane da irin ba da taimakon nan wani hali yake ciki ah, ba zan iya magana akan eh, activity na wani kwamiti ba na sani akwai victim support wadda su ma suna irin nasu shirye akwai presidential initiative for the north east amma dukkan su ba na iya magana akan ayyukan su saboda ba tare muke ba karkashin su nake aiki ba kuma ban san irin shirye eh, su shirye shiryen ni na san dai sun mana aiki tare mukan yi shawara tare eh, mu dauki eh, matakai tare amma ban san ayyukan su yake tafiya ba to sai dai kuma na ta bangaren hukumar ba da tallafin gaggawa ta jihar Adama a sayama ta bakin sakataren hukumar Alhaji Haruna Hammanfuro ta ma bayyana irin tallafin da ta samu da kuma yadda ma take aiwatarwa akwai tallafi da muka samu daga presidential initiatives a north east sun aiko da tallafin su da kuma bayan an kaddamar da kwamiti na victim support fund da kwana biyu ko uku sun zo adama sun kawo mana tallafi wanda kuma tallafin suna nan muka yi miki muka rarraba a nan take ga waɗanda suke da bukatun ko kuma a kudade tallafin a mu ba mu ba babu kudade gaskiya mu ba mu dilin da kudade directly kayayyaki ake kawo. kayayyakin ma mu ba mu saukar da su a sto mu a'a sai mu ce muku ga waɗanda suke bukata ga adadin yanayin kayan da suke bukata in kun zo da irin kayan tallafa in kuma inda naku ya tsaya idan wasu sun zo in nuna musu wani bangare kuma amma batun kuɗi kan mu ba mu karban kuɗi. kun so cin gajiyar wannan tallafi na eu. Eh, na eu din nan sukan zo ba da mu dai akwai NGO da NGOs da suke aiki da su. To muna da su muna aiki da su har wa yau ma akwai wasu INGOs da NGOs su suna ba waɗannan NGOs kudade sannan su NGOs din muna aiki da su akan bisa ga yanayin bukatunmu. Wani suna kawo mana tallafi ta gefen abinci da kayan saka wani kuma suna kawo mana a ta gefen magunguna. wani amma dai tsakanin kudaden tsakanin mu kan da su kan babu. To sai dai kuma a martanin da suka da wakilin waɗannan al'ummomi sun ce fa ba za su ma kyale a yi wa kacika tashi da waɗannan kudade ba. kamar yadda honorable adamu kamal dan majalisar wakilai da ke Wakilta mazabar madagal da mijika ke cewa eh a yanzu dai ba wani kudin da za mu ce a takaice ya shiga hannun al'ummai mu amma dai mu ga mu cewa idan akwai kuɗin da gwamnati ya fitar duk inda kuɗi ya fito aka fitar da kuɗi akan Eh, al'umma mu dole ne mu tabbata kuɗi nan a yi amfani da shi idan makudin yana hanya za mu tabbatar yana isowa hannun mutane da ya kamata kuma da menene dai waɗannan al'ummomi fa na fa buƙatar tallafi ko sa samu su gyara mahallansu da kuma wuraren sana'a batun da mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo a zanta wasu da murar amurka ya ce fa suna sane da waɗannan matsaloli but the primary objective of the government is to resettle the idps manufar wannan gwamnati ba ma shawo kan hare shi shine batun sake kuzumar da waɗanda matsala ta shafa don su ma su koma harkokinsu kamar da a cewar mataimakin shugaban najeriya a zantawa mu da shi kuma fata shi ne allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim yanzu kiran dai shine akwai bukatar ƙungiyoyi masu tabbatar da adalci su dinga bin diddigin ire-iren waɗannan tallafi da ake samarwa domin 'yan gudun hijiran wanda hakan zai taimaka matuƙa wajen ganin sun koma muhallansu ko kuma su samu wani wuri na daban domin ci gaba da rayuwarsu. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. To a gaishe ka Sarfilu a jiya Asabar ne dai kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar ƙididdigar al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar ta jiya ta tunawa da wannan lamari kowa ya kamata ya ɗauki nauyin cewa wannan abu ya kamata a ce an samu kyakkyawar rayuwa mai ma'ana a duniya game da yaƙe-yaƙe da suke faruwa kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babban nasarar da ta samu daga ƙarni na 19 zuwa yanzu ta samu dakile yawan mace-mace a ƙasashe masu tasowa waɗanda ke da nasaba da rashin galihu. Majalisar ta ƙara da cewa wannan nasara ce ta yaɗu a karni na 20 ta shiga wasu ƙasashen duniya na daban. Hakan ya haifar da nasarar karuwar mutane a duniya daga miliyan dubu a shekarar 1810 zuwa miliyan dubu bakwai a shekarar 2012. Taken bikin na bana shine karuwar al'umma a ɗakunan karuwar kulawar gaggawa. Hakan ce ta nuna buƙatar kulawa sosai da faɗaɗa mata da ƙananan yara game da cire su daga haɗuran da suke faɗawa na yaƙe-yaƙen ta'addanci da kuma haɗarin da suke shiga na sauyin yanayi. Akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu sannan wasu guda saba'in da hudu suka jikata a wani harin bam ɗin kunar baƙin wake a garin injamena ta ƙasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da 'yan Boko Haram suka kai wa wani ƙauye a Najeriya inda suka kashe akalla mutane goma tare da tara manyan hanyoyi a yankin. sun kai wannan harin ne a wani ƙauye da ake kira ngamdu kimanin kilomita 100 daga yammacin garin maiduguri ta jihar borno ba da yi wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin kai harin na chadi amma hukumomi a ƙasar ta chadi suna zargin 'yan boko haram na najeriya da kai wannan hari domin kuwa in aka yi la'akari a cewarsu da yadda suke kai jerin hare-hare a 'yan tsakanin nan ya zuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda aka suka mutu kimanin mutane goma sha biyar ciki har da wanda ya lulluɓa kansa ɗin cikin shigar mata ya ta da bam ɗin in ji cewar paul manga kakakin 'yan sandan ƙasar wannan ce ta sa ƙasar chadi ta gabatar da haramta shigar niƙabi tun a wancan wata da ya gabata domin gudun irin wannan manga ya ce suna nan suna ci gaba da bincike a kan lamarin Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.